الصيام والشكور ما يشاء ويختار ويختص من الأزمنة بالفضائل ما يريد رحمة منه وتذكرة لأولي الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها المسلمون لقد جعل الله الأيام مستوضعا للطاعات ومحلا للقربات وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وإن من منة الله تعالى على عبده المؤمن أن يوفقه لاقتنام فرص الأمر فالأمر يمضي وينصرم وليس لابن آدم منه إلا ما استوضعه فيه من صالح العمل قال تعالى وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فالسعيد من استغل الأوقات وازداد في مواسم الخير من الطاعات وتعرض فيها لنفحات الرحمات فالليل والنهار لا ينتظران بل يتعاقبان ولا يفتران والأمر أمانة سيسأل الأبد عنها يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى وقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعز اجتنب خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك عباد الله إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فاضل بين الأيام فمن علينا بمواسم للعبادة وضاعف فيها الأجور وشرع فيها أنواع الأعمال الصالحة ليزداد المؤمنون رفعة في درجاتهم ويستدرك المقصرون ما فات من ظلاتهم ومن الأيام الفاضلة التي أعلى الله شأنها وأظم أمرها أيام أشر ذي الحجة فهي أيام عظيمة مباركة ليس في الأيام ما يماثلها ولا في أدور الأعمال ما يعدلها أقسم ربنا جل وعلا بها فقال والفجر وليال أشر قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الليالي الأشهر التي أقسم الله بهما هي ليالي الأشهر الأول من ذي الحجة وهي الأيام المعلومات التي أخبر الله عنها بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال ابن عباس أيام الأشهر ذكره البخاري في صحيحه وقد خص الله هذه الأيام بأجور كبيرة ورتب على الطاعات فيها خيرات كثيرة وكل أمل صالح فيها أحب إلى الله منه في غيرها قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية ما من أمل أذكى إن الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يأمله في أشر الأضحى وقد خصت هذه الأيام الفواضل بهذه الفضائل لاجتماع أمهات العبادة فيها من صلاة وصيام وزكاة وحج وذلك لا يتعتى في غيرها ولأن فيها أيامها ما ليس في مثلها بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki hira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwana masu girma godiya da yabo sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaɓi wasu kwanaki da watanni wanda ya so ya ga dama a cikin sauran kwanaki da watanni. Ubangiji maɗaukakin sarki ya keɓe wasu lokuta da falala kamar yadda ya ga dama, ya sanya rahama daga gare shi, rinka sauka sannan kuma ya zamanto tunatarwa ce ga ma'abuta hankali. Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi kwanaki da wasu watanni ya fifita su akan sauran domin su zamto cewa wata taskoki ne na taskance ayyukan ɗa'a wanda za su kusantar da mutum ga Ubangiji maɗaukacin sarki kuma wasu waje ne na neman kusanci ga Ubangiji maɗaukacin sarki kuma ya sanya dare da yini ya zamanto yana maye junansa domin wanda yake nufin ya farar da ibada daga farko ko kuma ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya rama ibadar da ta gabace shi yana daga cikin shi da ubangiji madaukakin sarki ya yi ma bawan Shi ne ya datar da shi wajen ganimantar da fa'idantuwa da rayuwarsa ta duniya da yake rayuwa a kanta wato dukkan kwanansa da ya kwana ya zamanto ƙarin kusanci ne ga ubangiji maɗaukacin sarki domin shekaru dai shuɗewa suke tafiya suke yi babu abin da ɗan adam zai mora a cikinsu face ya taskance ayyukan alkhairi wanda za su faranta mashi rai ranar tashin alkiyama rayuwar nan gabaki ɗaya da take tafiya ba abin da ɗan adam zai farin ciki da shi ya ji daɗinsa a gobe ƙiyama fiye da ayyukan kirki da ya yi ba abin da zai burge ka na abincin da ka ci ba abin da zai burge ka na rigunan da ka sa ba abin da zai burge ka na motocin da ka hau ba abin da zai burge ka na gidajen da ka shiga ba abin da zai burge ka na tafiye-tafiyen shakatawa da ka yi waɗannan in ka je lahira ba ma ka so a kawo su domin su tambaya za a yi ta yaya ka yi su ba ka tunaninsu ko kaɗan a lahirarka babban abin da kake so ya faranta ma rai shine a zo da ayyukan alkhairinka sallar ka a biyu ta fi duk abin da ka tanada a duniya in an zo ma da ita wannan ranar shi sa ubangiji maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yake umartar mu mu gaggauta fa kafin lokaci ya ƙure wajen neman gafar ubangijinku da aljanna wanda faɗinta ya fi faɗin san mai da ƙasai wanda ya tanadatta ga masu jin tsoron Allah. Don haka marabauci, marabauci wanda shi wanda ya mori lokutansa, ya mori zamaninsa, wanda zai farin ciki Shi ne wanda ya cika zamaninsa da ayyukan alkhairi da rayuwarsa da ayyukan alkhairi ya ƙara wa kansa darajoji da kusanci ga Ubangiji maɗaukakin sarki a duk wata kaka ta alkhairi da Allah ya zo da ita da ayyukan ɗa'a. Ya kuma bijirar da kansa wajen neman kyautar rahama ga Ubangiji maɗaukakin sarki. ya zamanto dare da rana sun zama ibra a wajen shi wajen gaggawan aikata alkhairi kafin su shuɗe domin dare da rana ba sa jiran kowa kuma ba sa jiran ka suna maye juna ne ba sa gajiya suna tafiya kullum suna tafiya da kwanakinka ba ruwansu ka yi aikin kirki ko baka yi ba su dai suna tafiya suna shuɗewa kuma suna tafiyar da rayuwarka ta duniya da rayuwa amana ce sai an tambaye ka ranar tashin alkiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kafafun ɗayanku ba za su gushe ba ranar tashin alkiyama har sai an tambaye su abubuwa kamar haka rayuwarka baki ɗaya ya ka karar da ita 24 hours ɗinka a kullum a lahira sai an tambaye ka a ina ka ƙarar da ita a ayyukan alkhairi ko a zaman majalisa da hirar banza ko a saɓan Allah ko a tsegumi da tsugudidi ko a yaki haram yaki halal sai an tambaye ka duk mintunanka sai an ma hisabi a kansu iliminka sai an tambaye ka ni ka aikata da shi sannan dukiyarka sai an tambaye ka ina ka same ta ina ka kashe ta jikinka lafiyar da Allah ya baka sai an tambaye ka ya ka karar da ita lokacin da kake da ƙarfi kake iya motsi kake iya sallah kake iya azumi kake iya ibada to sai Allah ya tambaye ka kayi ko hasar da ka kwararraɗe ka tsufa da kai kake tashi naka sai Allah ya tambaye ka ƙarfin da ya baka na jiki ina ka salwantar da shi wani mutum da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya mishi wa'azi yace ka riski abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su samu ka riski samartakarka kafin tsufanka in kana saurayi tun daga kaɗan shekara goma sha biyar zuwa ka kai har arba'in hamsin to ka more da ibada da bin Allah subhanahu wa sannan lafiyarka kafin rashin lafiyarka lokacin da ka ji ka garau to ya kamata ka yi aikin kirki domin baka san gobe a ina kake ba arzikinka kafin talaucinka domin yau kake da akwai yau za ka yi kyauta yau za ka yi sadaka yau za ka yi zumunci wataƙila nan gaba kana cikin talakawar da sai an baka yau kake abin da ka ga dama wataƙila gobe kuma sai an yan maka baka iya yin komai raran lokacinka wataƙila yanzu ba ka da shi gulgulan da ya dame ka to kafin abubuwa su baibaye ka aure ya zo ‘ya'ya su zo aiki ya yawa abubuwa su kirkice to ka yi maza ka yi aikin kirki rayuwarka kafin mutuwarka lokacin da kake raye ne kake aiki in ka mutu kuma an rufe littafinka to waɗannan abubuwa guda biyar an su ne ɗan adam gabaci ɗaya in har mutum ya ribace su ya yi aikin kirki to wannan ya tsira bayan Allah yana daga cikin hikimar Ubangiji maɗaukacin sarki sai fifita wasu kwanaki domin mu samu ƙarin ladan a wajen shi ya sanya mana mu yi sallah mu yi azumi mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza kuma sai ya wasu kwanaki ya ce waɗannan kwanakin kakar ibada ce ni kuma idan kun yi ibada zan lullunka muku lada ya shar'anta wasu ayyuka na kware ya ce a yi inda a normal ake tafiya kafin waɗannan kwanakin za a baka lada goma in ka aikata ɗari wanda baka san ma iya abin da za a baka ba inda za a gafarta ma ka ɗaya biyu wannan na shekaru za a gafarta ma shekara ɗaya shekara biyu a ce duk a zubar da zunubansa duk Allah yana wannan ne domin rahama da jin kan bayi domin in mun je lahira mu tsira saboda ya san za a auna ne tsakanin ayyukan alkhairi da wanda ba su ba to idan aka rinka zubar da ayyukan sharri dangane da kokarin da dan adam yayi aka rinka zubar da zunubin da yayi aka kuma rinka lillin kalada in dai mutumin kirki ne to zai haye ranar tashin alkiyama duk wanda kaga bai riski wannan ba to daman kalmar ubangiji ta tabbata a kansa halakakke ne duk me yasa aka sanya wannan domin muminai su ƙara su a wajen Allah waɗanda kuma suke gazawa wanda suka kasa su riski ayyukansu da laifuffukansu sai dai ka san watakila sallan nan da kake yi kawai daga sallah biyar wata ka samu a jam'i wata baka samu a jam'i ba wata kai samu raka'a biyu wata kan samu raka'a uku haka kike yi wata ka hau da wata sai an gama ma ka zo ka ta baya to kaga wannan kana cikin muqassirun wanda suka gaza dan abu ka duka bai kai ya kawo ba domin baka a 24 hour baka taba ware awa ɗaya ba kawai ka zauna kai ta zikiri baka taba ware awa biyu ba kana karatun alkur'ani a awa 24 a majalisinka kawai kake zawa kai hira awa biyar baka san ma ka kace ba kaga wannan kana cikin muqaffirun wanda suka gaza to so ake ai hobbasa da kai sai aka ce to ga wasu kwanaki goma suna da falala suna da girman sha'ani Allah ya girma al'amarin su. wannan kwanaki goma na farkon zilhijja kwanaki ne masu albarka kwanaki ne da Allah maraukacin sarki ya lake lillin kalada babu wasu kwanaki da suka kai su har kwanakin hayyin nan Ramadan babu wani yini a duniya da ya kai su koyin nan goman ƙarshe na Ramadan bai kai su ba to sai aka ce za a lullinka lada domin kai da kake ka gajiya ka ɗago shi al'amarinka kai ma ka riski wanda suka yi nisa suka yi gaba wajen ayyukan alkhairi to ce dama ce ga mai imani ya ƙara darajarsa a wajen Allah dama ce ga wanda yake kassarawa wanda ya gajiya ya aikata abin da ya kamata ya aikata a lokacin da ya aikata ya riski abin da ya bari dama ce ga wanda ya zami kafarsa ta yi zamiya a lokutan baya ya dawo da ita daidai dama ce ga wanda zunubinsa suka naunaya da ayyukan sabo ya rage wannan sikelin nashi ya zamanto nauyin ya ragu to kaga duk me. kwaɗayin haka shi zai yi aiki a cikin waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki ya faɗi girmansu, su ya rantse da su wal wal yalin ash duk abin da kaga Allah ya ya rantse da shi to mai girma ne domin mai girma in ya rantse da abu wannan yana nufin abin ya kai girma Allah madaukakin sarki ya rantse da su kamar yadda Ibn Abbas ya ce su ne kwana goma na farkon Zulhijja suna ayyamul ma'lumat wanda Allah madaukakin sarki ya bamu labari sanannun kwanaki yace li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat su ambaci Allah a cikin waɗannan kwanakin sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am shi yasa su malamai suka ce ayyamul ma'lumat sune kwana goma gabaki daya wadhkurullaha fi ayyamil ma'dudat sune kwana ukun wannan na lokacin sallah to kaga gabaki ɗayan su an ambaci zikiri a ciki sannan Allah madaukakin sarki ya keɓe waɗannan kwanakin kuma da gwaggwaɓan lada da alkhairai masu yawa duk ɗan adam da ya aikata aiki to Allah ya fi son wannan aiki fiye da inda ya aikata wani aiki wanda ba a cikinsu ba duk inda ka yi aiki kowane yini ka yi aiki a cikin yini da ba dare ba to bai kai yinin da kai a yinnan kwana goma na zulhijja ba shi sa malamai suka ce tsakanin goman ƙarshe na ramadan da goman farko na zulhijja wanne ne yafi falala wanne ne yafi lillinka ayyukan alkhairi malamai suka ce in kana magana dare to daren goman ramadan ya fi kowane dare a duniya domin a cikinsa akwai lailatul qadri kuma lailatul qadri khairun min shahar? idan kuma kana nufin yinnai yini duk duniya ba yinin da ya kai goma farko na bilhijja shi yasa manzo Allah ya ce ma min ayyamil amali salih babu wani yini da aka yi aiki na kwarai fihinna a cikin su ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr wanda Allah ya fi so fiye da wannan na kwana goma na farko sabai suka ce ya rasulullah ko da jihadi fi sabilillah wanda shi ne ƙwaƙƙoluwan aikin musulunci da mutum zai ba da rayuwarsa ai in za ka yi sallah lokacin ka bayar in za ka yi azumi yunwa ka ka bayar in za ka yi zikiri lokacin ka bayar to amma shi kuma jihadi rayuwar ka ɗauka ga baki ɗaya ka bayar da ita domin komai yana iya faruwa za a iya kashe ka kana cikin harbi da kibau to sai suka ga ai wannan mutum ya ɗauki rayuwarsa ga baki ɗaya bayar abu ne mai girma ya fi duk abin da zai yi na ibada sai manzo sallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah kai har jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba wato in ka fita jihadi aka yi gumurzu ka dawo ba a kashe ka ba to wanda ya aiki a kwana goma ɗin nan ya fi Allah ya fi so a wajen Allah amma wanda ya fita yaƙi aka kashe shi to dama wannan ya zarce duk wani aiki da za ka yi a duniya su kaɗai ne za su fi aikin da za ka yi a cikin yinnai a wata ruwayan manzala Sallahu alaihi wa sallam ce ba wani aikin da ya fi tsarki a wajen Allah ya fi girman lada da alkhairi a wajen Allah da za a aikata shi fiye da aikin da aka aikata a kwana goma na farkon zulhijja Allah maɗaukacin sarki ya keɓe waɗannan kwanakin saboda falalolin abubuwa da suka taru a cikinsu da yawa na ibada babu wani kwanaki da Allah ya tattara ibadu irinsu domin a cikinsu akwai ibadar sallah akwai ibadar azumi akwai ibadar zakka akwai ibadar hajji akwai yawmut taruya akwai yawmul arfa akwai yawmul hajjil akbar akwai ayyamu tashrik to waɗannan duk ka tafi in ka taho haura goma babu wani kwanaki da ya haɗa waɗannan abubuwa duk duniya duk kwanakin duniya ba kwanakin da suka haɗa waɗannan manya-manyan ayyuka na alkhairi akwai dai ranar takwas ga wata ranar da alhazai za su fita akwai kuma ranar tara ga wata yau arfa babu wani rana da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi ‘yanta mutane daga wuta zuwa aljanna fiye da yau arfa ranar arfa ranar arfa Allah yana ma alfahari da mala'iku ya ce musu waɗannan mutanen da suka taru ne suke nema alamar mala'iku su ce babban abin da suke neman yardarka da kusanci zuwa gare ka alamar hukukin sarki ya yi shela cewa ya ba su duk abin da suke roba ranar arfa ita ce ranar da duk wata addu'a a kowane lokaci a kowane yanayi ba addu'a ta tafi ta albarka manzala ya ce khairu du'a du'a yau ma'arfa addu'ar da tafi kowace alkhairi addu'a ranar arfa kuma mafi ƙwaƙƙoluwan alkhairin abinda da nace da annabawa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rana ce mai girma ta arfa wannan ranar idan kana makka zaka keɓanta da zikiri da karatun alkur'ani musamman da zarar la'asar ta yi zuwa magariba to wannan ba abin da za ka yi sai neman kusanci ga Allah idan ko baka je haji ba to za ka yi azumi siyamu yawmu arfa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana kankare zunubin shekara da ta gabata da kuma ta bayanta wanda Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi sannan a cikin ranar arfa bayan addu'ar arfa ta fi kowace addu'a a ranar bayan azumin arfa yana tafiyar da zunubai na shekara biyu sannan akwai ranar arfa akwai lokaci daga la'asar zuwa magariba a wannan lokacin akwai sa'a guda ɗaya duk wanda ya dace da ita in addu'a ko aikin kirki to wannan Allah ya karɓi kuma Allah madaukakin sarki zai biya ma duk bukatunsa yawa daga cikin magabata suna cewa mun riski wannan lokacin kuma duk abin da muka nema a wajen Allah duniyarmu ya fito mana da shi me suka riski lokacin tunda manzala ya da lokaci ne yace sa'a a ciki kuma yace daga la'asar aka gama zuwa magariba to kaga kai dai baka sani ba ana gama sallan ne da karfe hudu da rabi ne da karfe biyar ne shida ne shida da rabi ne kawai an ce ma sa'a to tunda ba wanda ya san wannan lokacin shi yasa da yawa daga cikin bayan Allah ranar arfa inda suka yi isha'i inda suka yi kai la'asar a nan suke zama suna ta zikirin Allah suna karatun alkur'ani ba su yi magana da kowa ba har sai an kira sallah sun sha ruwa to sun san sun riski wannan sa'a sau daga baki ɗaya ba ma fita ba ba su tashi ba suna cikin ibada to kaga ka riski wannan duka kuma awa biyu ne in baka iya zama a masallaci awa biyu ba a rana ɗaya a shekara kai baka wata halwa na bayan Allah da suke yi bayan Allah makusantan Allah suna wani abu halwa mutum kawai sai ware sati ɗaya, yana ta ibada ya rage maganganunsa ya rage ayyukansa ya rage shakukuwa da mutane sai kaga yayi wata ibada saboda lokacin da ya keɓe da ubangiji shi kaɗai, to kaga a wannan wata ɗayan eh, wata biyu ɗin to za ka ga ko sati ɗaya ko sati biyu ba abin da yake yi na ƙofar zunufi, sai bautar Allah to kai daman baka taɓa halwa ba ko ta kwana ɗaya in ka zo ma eh kafin ka rabi bacci rabi surutu rabi kallon waya rabi ibada to kaga ai ka iya yin awa biyu ka zauna ka yi zikiri sannan a wannan ranar fa akwai yau ashir ranar goma ga wata ita ce yawmun nahari wanda manzo Allah ce mafi girman rana a wajen Allah shine yawmun nahari wanda ranan ne ake yanka ake kusantar ubangiji madaukakin sarki to kaga zaka ga a cikin waɗannan kwanakin guda goma duk kwanaki ne na alkhairi na rayar da ibadan Allah na koma ga ubangiji madaukakin sarki da tuba na dagewa wajen ayyukan alkhairi na ƙoƙarin tsururutar ayyukan da za su fi shekarunka goma ko ashirin ko talatin saboda ka tanada ayyukan alkhairi a cikin kwana goma ka samu bonus na lada da alkhairi wanda da za a buɗa masu sai ka yi shekara da dama baka samu irin wannan ladan ba daka yana daga cikin mafi girman ayyukan da za a yi a kyautata niyya a yi domin Allah mutum ya shiga da ikhlasi duk abin da za ka yi ka tsarkake ka yi aikin baban giwa aini tun da aka fara tun daga ɗaya azumi nake kaga mutum yana cin abinci haka siddan a kasuwa ko a mota ko a yawo kaci a, ah, ba ka azumi a ai mu goma muka yi to kaga kana jawa kanka matsala kana so a gane kai mai ibada ne don haka ikhlasi ikhlasi in ba dole ba ne ba matanka da za su haɗa ma buɗe baki ba wanda zai san ma azumi kake ba ka zo kasuwa ka sa azumin nan ana rana to wallahi kayo hamman nan da ka yi ladanka ya tafi ka fitar da shi da haka ikhlasi shine na farko sannan abu na biyu ka kiyaye ayyukan farilla da wajibai domin wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'an ahabba ilayya mimma aftaraftuhu ba abin da bawa zai kusantar da shi ya kusantar da kanshi zuwa gare ni na fusansa irin abin da na farranta da haka a wannan kwana goma da kuma duk kwanaki kan da ka sake ka rinka hawan faida a sallah biyar ka ba ayyukan ibada da na wajibi kuma yana daga cikin ayyukan ibada ta wajibi ciyar da iyalanka ka a musu kakkai kankamu da ruwa duk abu na wajibi to da yawa in ana magana ta wajibi sallah waye kake kawowa a wajibi ne ka ka tiyar da iyalanka to a goma ƙarshe ka tabbatar da wannan wajibi wajibi ne a goma wannan wajibi ne a gare ka yi magana mai daɗi ga iyalanka to ka ɗabbaƙa ta a wannan lokacin wajibi ne ka zauna da maƙotanka lafiya to ka nemi sulhu da su duk wani makocinka da wani dan a kasuwa ko a wajen aiki ko a gida da kuke da matsala da shi to ka kira shi a wannan kwanakin ka ce sora gab mu shiga aikin alkhairi da Allah a yafi juna domin ayyukan wajibai kenan ka tsattake wa kanka wannan abubuwan sannan kuma akwai azumi Nana hafsa Allah shi yarda da ita ta ce abubuwa guda hudu manzala bai barin su siyamu ashura azumin ashura wal ash da azumin kwana tara na arfa da kuma azumin kwana uku a kowane wata da kuma raka'atainil fajr manzala ko a gida ko yana halin tafiya ko a gida ko a ina yake bai barin waɗannan abubuwa to sai mu yawanta kuma zikiri da takbiri da kabbara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yawaita karatun Alƙur'ani, mu yawaita kyauta da sadaka, duk wani aiki wanda zai kusantar da kai ga Allah, dama ayyukan da za su kusantar da mu ga Allah abubuwa guda biyu ne. Akwai ayyukan nawa ba wanda zai fa'idanta, in na yi sallah, na yi azumi, na yi zikiri, na yi karatun Alƙur'ani, wannan amfaninsa ya taƙaitu gare ni ne kaɗai. akwai ayyukan kuma da in na aikata amfanin ya tsallaka ga wani shine sadaka kyauta taimako to waɗannan ayyukan da amfaninsu zai kai ga wani su mutum yake fara ba muhimmanci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni, wata ɗaya a masallaci na ina itikafi wata ɗaya kwana talatin ban fita ba daga azumi sai karatun Qur'ani sai zikiri a masallacin ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ba da bambancin lada dubu ɗari ga wanda ba shi ba ya ce in yi wata ɗaya ya ce abin da ya fi soyuwa a gare ni mutum ɗaya ya fito yana da matsala in fita in biya mushi ya fi soyuwa a gare ni mutum yana da fama da gidan haya in warware mushi yana fama da iyalansa babu abinci in ba shi. yana fama da makarantar 'ya'yansa bai biya ba an koro su in maida shi yana fama ana bin shi bashi a kasuwa in biya mushi yana fama jarinsa ya kaɗan ya karye in ɗora shi yana duk waɗannan su ne matsalan muminin da ya samu yake a rayuwa to manzo Allah ya ce irin waɗannan in yi aiki guda ɗaya ya fi itikafi na wata ɗaya a masallaci kuma duk inda Allah za ta ga manzo Allah ya faɗi dan aljanna in ya shigo ku tsaya ga ɗan aljanna ya shigo in aka je aka tambaya me kake zaka ga ayyukan da yake yi ayyukan taimakon mutane ne Tsaga ƙafa ga mutane Allah yana son bayinsa kuma da gangan daga dan sanin hikimarsa ya basu a cikin matsala domin ya ceto wasu masu hali daga halin halakar da suke ciki su kuma ya ba su ladan haƙuri wannan ita ce hikima kawai kake ganin wani ka buga ka buga ka yi nan ka yi gabas baka samu ba hikima ce kai ka yi haƙuri Allah ya baka lada ya ɗaga darajarka shi kuma wanda ya ba kuɗi a kusa da kai ko a danginka ko a maƙotanka shi kuma jarraba ce a ga zai iya amfani da wannan ya fitar da kai daga cikin matsala wannan ita ce hikima da Allah madaukakin sarki ya ga dama duk sai mu yi mu masu arziki ba mai bukata to in Allah ya ma arziki to kamata ya kai wannan Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazawarka ka iya mana da iyawarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki al'umman musulmi a duniya gabaki ɗaya. Allah ka karya duk wanda baya son musulunci Allah duk wanda yake shiryawa musulmi da kasashen musulmi makirci Allah ka mai da makirci a kansa Allah ka taimaki al'umman mu ta ko ina ya zal jalal wal ikram Allah turawan yamma makiya addini ya Allah Allah ka mana maganin su Allah ka karya su Allah madaukakin sarki ka ɗauke mulkin duniya a hannunsu Allah ka dawo da mulkin duniya a hannun ƙasashen musulmi ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka ba mu lafiya a Najeriya da zaman lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu shugabanni na gari ya Allah duk wanda ka naɗa shi shugaba ya uzzira mana ya tsananta mana Allah ka uzura mushi ka tsananta mushi duk wanda ka bashi shugabancin mu ya tausaya mana ya ji kanmu Allah ka tausaya mushi ka ji kanmu Allah ka zaba mana mutanen kirki ya zal jalal wal ikram masu kaunan mu masu kaunan musulunci masu son ci gaban mu ya Allah ka zaba mana shugabannin da za su fitar da Najeriya daga cikin matsala ya Allah duk wanda in ya ƙara shugabanci matsala ne a gare mu ya Allah ka fitar da shi ta hanyar da ka gani ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد